wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha ɗaya ga watan rabi'u thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da 27 ga watan Nuwamba shekara ta 2020 miladiya. Muna cikin karatun littafin fasulul kitab fi zikiri a hamil firakil islamiyya. Muna cikin bayani akan aƙida na zilawa, inda daga cikin mafi muhimmancin aƙidan wayannan mutane shine fifita hankali akan nasi suna iya yin watsi da hadisi duk ingancinsa in ya yi karo da hankali suna da wani take da suke cewa iza ta'arada al-ma'qul wal mansus qaddimna al idan hankali yayi karo da nassi to muna gabatar da hankali to amma an na sunna menene matsayin hankali shin hankali an sake shi ne haka nan kawai ya aikata abin da ya ga dama ko an same takunkumi da dabaibayi shin musulunci ya bar hankali kawai ya aikata abin da ya ga dama ko akwai ka'idoji kafin a aiwatar da hankali tunda aƙidan ahlus suna aƙida ne wanda ya dace da hankali bai karo da hankali ba amma kuma hankali dalili ne daga cikin dalili na shari'a wanda ana jayayya ana komawa zuwa gare shi Shi ne za mu ci bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim majalis istimalil aqal wato fage na aiwatar da hankali ina ne wuraren da suka dace a aiwatar da hankali ina ne inda bai dace a aiwatar da hankali ba wali ajali hadi al akhbari allati waqa'at alaiha al firq dalla saboda dalilin wayannan kurakurai wanda kungiyoyin bata suka auka akan shi min amsal jahamiya wal mu'tazila wal jabariya daga misalin yan jahamiya da yan mu'tazila da yan jabariya da shi'a wa gairihim da wasu sun faɗa cikin wasu irin kurakurai saboda fadawa cikin wayannan kurakurai حدد العلماء مجالس إيمال الأقل بعدد من الضوابط sai malamai suka haddade suka iyakance fage wanda ya cancanta a aiwatar da hankali suka kawo ainihin ka'idoji da yawa malamai sun kawo ka'idoji da yawa kafin a yi aiki da hankali tamashiyan wasu kira'an wata tabbu alini susul wahayayi saboda tafiya da bibiya da kuma daddabi ga nasoshin wahayin nan guda biyu an gani an karanci alkur'ani da hadisi an ga irin da baibayin da alkur'ani da hadisi ya samu hankali kafin ya yi aiki ba a sakin hankali hakanan daga an sake shi hakanan wani lokaci sai ya kauce ya koma san rai na'am wa min hadhihi wal quyus daga cikin wayannan dawabi da kuma wayannan dabaibayi din na farko Allah ya ta'arada ma nusus sahiha yau Allah ya ta'arada kada yayi karo tare da nassoshi ingantattu kuma rigo kada ainihin tunaninka na hankali ya yi karo tare da nasoshi ingantattu idan ya yi karo da nasoshi ingantattu wanne ne za a ɗauka kaga za mu ɗauki nasi sai mu ɗauka cewa hankali ya yi kuskure an gane mu yi aiki da nasi mu ɗauka cewa hankali ya yi mai ya yi kuskure ko hankali ya samu rashin lafiya na'am qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wattabi ma yuha ilayka min rabbik kabi Abin da aka yi maka wahayi daga ina daga ubangijinka kaga da Allah ya ce kenan Allah bai ce ka ba hankali ba a ka bi abin da aka yi maka wahayi daga ubangiji me aka yi maka wahayi shine alkitab wa sunna kayi biyayya da alqur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam an gane idan hankalinka ya gitta ma wa'annan wahayi to ka ajiye hankali hankalinka ya yi kuskure ba ka yi tunani daidai ba dan dama akan samu tunani kalli kala biyu akwai tunani daidai akwai tunani na kuskure na'am wa qala ta'ala da kuma inda Allah ke Allah ta'ala ya ce fa in tanazatun fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya cikin kowane irin abu ne shin cikin matsala ne na aqida ko matsala ne na ibada ko matsala ne na ainihin mu'amala ko matsala na siyasa ko matsala na tattalin arziki ko dai abin da ya kama da wannan farudu ila Allah wa rasul ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam su za su raba muku gardama amma da sharadin me in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe kenan hankali baya zama shine ainihin dalili na ƙarshe idan ana tayayya hankali ya ce kaza ko hankalin ahalus sunna ya ce kaza hankalin dan shi'a ya ce kaza hankalin bamutazili ya ce kaza hankalin dan kaza ya ce kaza dan zaka kowa da irin tunanin shi to tunda hankali yana bambanta idan aka samu bambanci wajen hankali ya za a yi a gane hankalin da ya daidai da Allah ya ce duhu, ila Allah wa rasul kuma yarda shi zuwa ga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam shine zai nuna muku wanda ya yi daidai da wanda ya kuskure a cikin tunaninsa an gane wannan ko yawwa wa qawluhu ta'ala da kuma inda Allah ta'ala ke cewa qul in zalantu fa innama adillu ala nafsi kace musu in har na bace to na bace ne saboda na bi san raina saboda na bi hankali na wa in tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi idan ko na samu shiriya to na samu shirya ne saboda abin da ubangiji na yi mun wahayi a gare shi kenan kaga bai ce idan na samu shirya na samu shirya saboda kwakwalwa na ba saboda tunani na ba a na samu shirya ne saboda abin da ubangiji ya mun wahayi a tun kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai akwai masu hankali philosophers eh, su Aristotle da sauransu sun bayyana tun kafin manzan Allah ya zo duniya suna da zurfin tunani da hankali mutanen yunan mutanen greek wanda sun shahara a wajen tunani da kwakwalwa sun shahara da hikima sun bayyana kafin bayyana manzo sallallahu alaihi wasallam wasu ma sun bayyana kafin bayyana annabi isa an gane amma wa'annan mutane su gaba ɗaya babu wanda ya zo ya bauta ma Allah shi kaɗai wasu ma daga cikin sun mutu ne ba su da addini amma ga zurfin kwakwalwa ga zurfin tunani amma sun mutu ba su da addini sun mutu mushrikai kafirai kamar su arasto wa'annan cikakkun arna ne su amma kuma abin mamaki sai musulmi wato manya-manyan akidun biri a su mutazila su jahamiya da sauransu sai suka koma kuma suna tunani da irin tunaninsu suna fassara ƙur'ani da hadisi da ƙa'idojinsu na tunani wanda ka'idojin tunanin yana da mazhabobi kala-kala hatta su filosofa din nan da ake cewa masu zurfin kwakwale su ma suna da mazahib wanda wasu daga cikinsu suna suna ainihin karo da juna a wajen tunani to tunda ana karo da juna a wajen tunani wa ya kamata ya raba gardama wa maktalaftun fihi min shay'in kaga abin da Allah ya faɗa kenan duk wani sabanin da kuke yi kowane irin sabani ne to hukuncin shi yana nan zuwa ga Allah an ce min shay'in an gane kaga an kawo min za'ida litakid duk wani sabanin da kuke yi min shay'in kowane irin abu ne shin sabanin nan yana da alaka da aqida ne yana da alaka ne da ibada yana da alaka ne da mu'amala yana da alaka da siyasa yana da alaka da tattalin arziki yana da alaka da menene fa hukumu ila Allah hukuncin yana nan zuwa ga Allah Allah fa ya san da hankali amma Allah bai ba hankali irin karfin da mutazilawa ke bashi ba su mutazilawa sun bashi karfin da yafi Qur'ani da hadisi har ma suna iya murda nassi na Qur'ani su murda nassi su mishi tawili dan yayi daidai da tunani na na hankali an gano wannan ko suna kiran shi wai qawaninul fikr dokoki na tunani wannan dokoki dan adam ne ya zauna a rasto ya zauna ya tsara irin yadda dan adam zai yi tunani an gane wai in kai tunani ba irin wannan tunanin ba to kai da gigi ne misali an gane wannan ko to wannan wanda ya tsara wannan abu ba musulmi ba ne shi sannan kuma dan adam ne shi kuma abin da kamanta an ce mutum tara yake bai cika mai ba goma amma Allah subhanahu ta'ala ba kammalallen sarki ne an gane Allah duk abin da Allah ya hukunta shi ne daidai abin da ɗan adam ya hukunta ka ba shi lokaci za ga wasu lokaci za ga kurakurai sun bayyana an gane da Allah ya ce yuridu Allahu an yukhaffifa ankum ke ce wa kulikal insanu dahifa Allah yana so ya sassauta muku sai Allah ya halicci dan adam mai rauni haka dan adam kowa ne shi mai rauni ne shi an gane ta safata umuran nas lam tulfi imra'an hazal kamal faktafa hasha rasulullahi sayyidul wara qad haza wallahi kamal faktafa ha saboda haka wannan shine ƙa'ida na farko wato kafin bai aiki da hankali Allah ya ta'arad ma'an nusus as-sahiha kada ya gitta ma nasoshi ingantattu idan ya gitta to za mu tsaya kan nasi babu ruwanmu da da wannan hankali za mu san wannan hankali hankali ne mai rauni ba za mu saurare shi ba an gane na'am fa amara Allah bi raddi ila nusul wahayaini sai Allah ta'ala ya umarni da komawa zuwa ga nasoshin wahayin nan guda biyu yana wahayi nawa muke da shi guda biyu khilafan liwa khilafan lil qur'aniyyin in qur'aniyyin suna cewa wahayi guda ɗaya ne zaka ji ya ce Allah na cewa wattabi ma yuha ilayka mir rabbik ai ka bi alqur'ani shi dan qur'ani zalla ya ce ya doka cewa qur'ani kawai shine ne wahayi amma Allah subhanahu wataala sai nuna mana wahayi guda biyu ne an gane wannan ko kaga Allah ya kira qur'ani wahayi kuma Allah ya kira hadisi wahayi fattaqullaha ya ulul albab allazina amanu qad anzala Allahu ilaykum dhikra ku ji tsoron Allah ya koma abota hankula wanda suka yi imani hakika Allah ya sauka muku da zikira ya sauka muku da zikiri wanne ne shi rasulai ya tulo alaikum ayatin lahi mubayyinat wato manzan Allah wanda ya yana karanta muku ayoyin Allah bayyanannu li yukhrij allazina amanu wa amilu salihati min al min al zulmati ila nur an gane sanan ga ayatin da Allah ya ce ma annabi fa iza qara'nahu fattabi qur'ana idan mun karanta shi mun karanta me alqur'ani to ka bi karatun mu ai fattabi qira'atuhu qur'ana inna mazdar ai fattabi ka bi karatun sa thumma inna alaina bayana sannan kuma lallai bayanin daga wajen mu zai fito kenan akwai qur'anin akwai bayanin qur'anin dukan su daga ina suka fito daga Allah ne qur'ani da bayanin qur'ani duk daga Allah suka fito to kai sai ka dauki qur'ani kai watsi da bayanin qur'anin kenan wani addini kake yi kai da gaske kana bin qur'ani ka cancanta ma kira ka qur'aniyun inda kai dan qur'ani ne zaka zaka yi aiki da wannan aya eh. ko to kuma Allah ya fito da abun fili ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wal rasul bai faɗi dai ba ya ko wanda ku imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce iza da'akum lima yuhyikum ka duba yadda Allah ya kawo tauhidi eh. Allah ya tauhidin filin eh. bai ce iza da'a ba Yace ce iska jibu lillahi wa wani rasul iza da'a ya kun bima yuhyikum ya kamata ya ce iza da'a ya kun ko amma sai Allah bai faɗa haka ba mai hikima zai nuna muku cewa da maganan Allah da na manzo Allah duk daga Allah ne abu ɗaya ne ba a bambantawa an gane shi sa sai ya bar akan guda ɗaya kawai da sauransu haka nan to saboda haka ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzo in sun kira ku sai Allah ya ce in ya kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku sai Allah ya mai da abin guda ɗaya kenan da Al-ƙur'ani da hadisi duk wahayi ne daga Allah sai Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra bi bayyana. eh mun sauka maka da zikiri dan ka yi bayani zuwa ga mutane ma nuzila ilaihim abin da aka saukar zuwa gare su to wannan bayanin da zai yi da kane wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa baya furta wani abu na san rai ba wani abu bane face wahayin da aka yi masa ashe duk wani bayanin da zai yana yi shi ne daga daga wahayi ashe wahayi guda biyu ne su ne dususul wahayayin an gane kuma an ciranto wannan ne daga cikin nassin alkur'ani ba ba san rai ba kuna dai gani misali ko eh. sai Allah ya umarni birraddi ila nususil wahayayin Allah ya ce a dawo zuwa ga nassin wahayin nan guda biyu eh. fi ayi nau'in min tanazu a cikin kowane irin nau'i na jayayya duk jayayyar da muke yi a koma zuwa ga Allah da manzo in dai abu yana da alaka da addini to amsan yana nan cikin Qur'ani da Sunna aqidiyya ibadiyya iktisadiyya sulukiyya shin matsala ne na aqida matsala ne na ibada matsala ne na tattalin arziki matsala ne na tarbiyya matsala ne na mu'amala irin kasuwanci da zamantakewan aure aidan eh. wa ma ila zalik da abin da ya kama da wannan la ila al-aqal mujarrad da'if ba wai zuwa ga hankali gundari wanda yake mai rauni ba hankali mai rauni ne a tunda dan adam ya zama mai rauni to hankali shi ba shi ma mai rauni ne ai da hankali yake tunani to ya aka yi dan adam ya zama mai rauni Allah ya ce wa khuliqal insanu Ifa. an halicci mutum mai rauni to kuma malaman filosofi sun ce mutum asalin mutum kawai shine hankali shi hankali shine asalin mutum gangan jiki kawai hoto ne a ba ka ganin yanzu ba ga mutum kyakkyawa amma in ya haukace sai gan shi kawai bai da ya zama dabba ko ai hankali shine mutum gangan jiki kawai an liƙa an kawai hankali ne a gangan jiki don ya bayyana saboda hankali ido baya iya ganin shi na fatan gane wannan wannan shine tunani na philosophers to in dai haka ne kuwa Allah ta'ala ya ce wa kulikal insanu da isa to kenan an halicci hankali mai mai kaga da fasarar wannan fasarar na philosophers cewa dan adam shine hankali saboda mahaukaci ya fita daga kaidi na mutum duk wani doka na umarni da hani ba a ba mahaukaci in an ce awwalu ma yajibu alal mukallaf man huwa al mukallaf tafiyu imanihi wai shi al baligh al aqil in ya balaga bai da hankali ba kalla bane shi in yana da hankali bai balaga ba kalla bane shi saboda in yana da hankali bai balaga ba hankalin bai nuna ba akwai wasu saƙonni wanda ana so a kisan masa ba zai ɗauka ba yanzu ƙaramin yaro na taɓa ba wani yaro wallahi kawai karatun na hau na sama yaro mai basira ya kasa ɗauka yaro ɗan shekara shida ya iya jan baki karau na sami shi na haul wade wallahi naga ina bayani me na faɗa san ga wani barkaura kaura bai da ƙarfin da zai iya karɓan bayanin yaron yana karatu karatun qur'ani tiriyan tiriyan yana iya jin baki da kyau amma karatu masu dan masu masu bukatar sai an yi bayani sai mai hankali mai zurfi zai iya dauka zai iya dauka sai dai a bashi hadda kawai ta hadda cewa nan gaban ya kai wani munzali sai ya fara yi kwakwalwan ya nuna ta ƙwaƙwalwa in bai nuna ba akwai bayanin akwai sakonin da duk faɗan ka ba zai ɗauka ba Ashe kwakwalwa yana yana menene takaddum yake yi yana taɗawur ne kwakwalwa na yana ta ƙara nuna yana ƙara nuna yana ƙara nuna har ya kai zuwa ga inda zai kai a kan shi ashe ɗan adam mai rauni ne shi ashe tunanin shi ba mai rauni ne na'am wannan shi ne doka na farko ko eh. Allah ya ta'arad ma'an nususi sahiha na'am Allah ya kuna istimal al-aqal fil qadaya al-ghaibiyya allati yu'addi min al-wahyi huwa al-masdar al-wahid li kuma kada ya kasance aiwatar da hankali a cikin al-qadaya al al'amura na gaibi al'amarin da ba a iya gano su sai ta hanyar wahayi kamar abin da ya shafi aljanna da wuta kokolwa na iya gano shi abin da ya shafi azaban kabari kokolwa na iya gano shi haka duwayen nan kazaya ne abin da ya shafi mala'iku kokolwa na iya gano shi haka matsalan mala'iku da siffofin mala'iku babu wani filosofa da zai iya gano shi eh. kwakwalwan yanda yanda Allah ke yin azaban kabari ga mutane kwakwalwa bai iya gano shi dole ne sai kwakwalwa ya mika wuya zuwa ga maganar Allah an gane duk da ana iya gano wayannan da babu wani amfanin aiko da manzanni ai aiko da manzanni saboda an san kwakwalwan dan adam akwai abubuwa da yawa da ba zai riska ba kuma yana daga cikin dalilin da ya sanya Allah ba zai yi azaba ba ga mutane sai ya turo manzan saboda an musu azaba an musu azaba kan abin da ba sani ba sai da Allah ya turo manzo dalla dalla manzon yana musu bayani yayi musu abin da ya kira iqamatul hujja wa izalatu shubha to me dalili ashe kokolwa yana cike da kokolwa zai iya kamuwa da shubhat wanda ke bukatar a yaye su idan babu ainihin malamai gogaggu da suka san yadda za a cire wannan yana a kokolwa to ya zai ya yayi tunani mai kyau zai yanzu ka mutanen Najeriya kowa da irin kwakwalwar da tunanin shi yanzu in ana so a yaye wannan dole sai ya zama ana zaunar da su ana karantar da su to in aka ce za a yi wa mutane azaba kowa da hankali ai kana da hankali dole kai musulunci wannan shine tunanin mu ta zilawa cewa ba ko da Allah bai turo manzo ba ai ya baka hankali ko da Allah bai turo manzo ba ai ya baka hankali ya kamata ka gano abu mai kyau da mara kyau ta hanyar hankali to sai ahlus sunna suka ce musu tabbas hankali yana da gudunmawar da yake bayarwa amma fa yana da rauni akwai iya abin da yake iya riska akwai abin da kuma ya fi karfin shi dole yana buƙatar manzanni yanzu ga manya-manyan filosofa sun mutu ba sa sallah duk tunanin na 'yan wuta ne su in yana magana za ka ɗauka wahayi ake masa amma bai san sallah ba me yasa hankali bai iya gano sallah ba me yasa hankalin shi bai iya gano ya je ya dawafi a ɗakin ka'aba sau bakwai ba har ya san adadin eh? na har ya san tauhidi cewa lalle ya kamata abun bauta duk akwai wasu philosophers sun iya ganowa cewa lalle wanda ya halicci duniya ne ya kamata ya zama guda daya akwai wani suna da wani kanun na cewa inda akwai inda akwai attacin duniyar na yanzu akwai masu halitta da yawa da an samu ta'aru da rikici duniyar zai buga eh in wannan Allah ya ce a yi ruwa wannan zai ce ka ayi wannan zai ce duk yana goyon bayan guda biyu sai ruwan ya zo kamar zai sauko zai ki saukowa kuma sai duniya ya sai duniya ya fashe ina ba san gane to akwai tunani irin wannan tunanin da wani zaka wani philosophy kawai ya ke kai yadda tsarin duniyar nan yake ya kamata a ce wanda ya yi shi kadai ne suna iya gano wannan ta kwakwalwarsu da tunaninsu amma bauta mai ya cancanci a bauta mai ya tanadi wuta da aljanna ya yi kaza ya yi kaza akwai azaba na musamman gobe kiyama akwai sakamako duk wannan gaba ɗaya bai yiwuwa sai da hankali an gane wannan ko sai da sai da nasi an gano wannan to shi yasa Allah ta'ala ke cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula kaga mu'tazilawa sun yi inkarin azaban kabari Wa ya saba hankalinsu duk daga hadisai na mutawatirai kan matsalan sun ce ya za a yi a yi azaban kabari an binne mutum anan an binne mutum anan in an kona wannan in wannan na kirki ne wutan zai shige shi yaya wannan shi ne tunaninsu kaga sai aka ce musu rayuwa fa guda biyu ne akwai rayuwar duniya shi ka sani wannan rayuwa na biyu ne akwai kuma na uku wannan hayatun barzakhiyya yana da nashi ka'ida in an yi azaba ga wannan bai shafan wannan in an yi azaba ga wannan bai shafi wannan ko da ka ga an bulle sa kusa kuma ana iya buɗa mai kabarin kabarin ya ƙara girma fiye da tunaninka to shi yana gari ya za a yi a buɗe kabarin ya saba ma hankalin shi an gano wani kaga wayan nan duk kwakwalwar ba za ka gano ba sai da nasi shi da Allah ya turo manzo dan ya nuna maka akwai azabar kabari sannan ana buɗe kabari ga mutanen kirki ga yanda yake ga yanda yake ga yanda yake wannan rayuwa kwata kwata ba a kiyasi da wancan saboda sun bambanta ana ana ana kiyasi tsakanin abubuwan da suke da kamanceceniya ne yanzu za ka yi kiyasin duniya da lahira in ka ce za ka yi sai mu ce Allah ya ce wa jannatin arduha ka ardi ka ardi samawati wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli aljannan mutum daya fadin shi ya kai fadin samai da kasai kaga wani zai ce ya rushe yawa baya masu saboda ya za ka yi ya za ka yi ka rinka gyara wannan gidan in an baka wannan gida kace kai zaka dinga gyara shi kana yin kana komai da shi a irin girman ka nan ya zaka ka gyara shi to abu duk wannan gaba daya abu ne wanda rayuwar ba dai bane in ka je can zaka cewa aljanna ya ma tsidi kuma ya biya bukatun ka Allah ya yi ta abu yanda Allah ya yi ma a nan duniya ya baka abu daidai da kai to can ma za baka aljanna ne daidai da kai kuma rayuwar ba dai bane kanka kiyasi an gano wannan ko to duk wannan yana daga cikin kuskuren da suka yi sun yi kiyasin duniya da barzak duniya da lahira kuma abubuwa ne daban-daban an gane kamar yadda suka yi kiyasin mutum da Allah in ka ce Allah yana ji sai ce to dole ne jin ya zama irin na irin na halitta in ka ce Allah yana da fuska sai fuskan mutum kaga wannan yana daga cikin kuskuren da yan biriya ke kokarin kamanta Allah da halitta an gane wajen hankalinsu mm. sannan yan batiniya sun ce ba aljanna ba wuta yan ismailiya albaɗiniya sun yi inkarin mala'iku sun yi inkarin aljanna da wuta duk da hankalinsu kaga hankali ya yi amfani a nan kenan kaga bai yi ba sun yi inkarin mujiza na annabawa duk da hankalinsu kuma suna ganin su masu tunani ne sun yi inkarin miraji sun ce ya za a yi a ce annabi ya yi miraji daga makka zuwa baitul maqdis sannan ya tafi can saman sama ta bakwai har ya kai zuwa ga magariyar tikewa ya ce yaya za a yi hakan yayu kuma ya zo ya kwana a ɗaki kama ce bayan sallan isha'i sai mutum ya tashi daga nan ya je har sama ta bakwai tafiyan shekaru biliyoyin shekaru ne in za ka yi tafiya da mota gila ka gila rayuwar ya ƙare ma ba gama <laughs> tafiya ne na biliyoyin shekaru amma kuma manzo Allah ya je cikin dare ya dawo ya kwana kuma a ɗakin shi an gano wannan eh. Shi ne kafirai suke mamaki ya za a yi a har manzo Allah ya wannan da sauransu haka nan to kaga mutazilawa sun yi inkarin wannan abun miraji kuma ba wai sun yi inkari da nasu bane ba duk wani ayan duk wani hadisin da ya zo kan matsalar sun karyata shi saboda yayi karo da hankalinsu sun tsaya do suka ce to kawai a tsaya daidai inda ayan nan yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa kawai annabi ya yi isra'i daga masallacin ka'aba zuwa ga isra'ila nan ya tsaya liyuriya humin ayati don mu nuna masa daga cikin a ko linuriyahu min ayatina don mu nuna masa daga cikin ayoyinmu mu ko Allah ya ce mun tafi da shi ne daga masallacin ka'aba zuwa masallacin baitul maqdis zan mu nuna mai ayoyin mu sun ka ce nan aka tsaya kawai nan ne to ko nan aka tsaya abin mamaki ne a ce cikin dare annabi har ya ya dawo kuma ya kwana a ɗakin shi isra'ila waje ne mai nisa to amma kuma sai suka ce nan suka tsaya amma ba su yarda da wancan ba saboda wancan hadisai suka zo da shi a fili ayin qur'ani ya zo da shi a dunkule afatumarunahu ala ma yara wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha shin kuna jayayya da annabi ne kan abin da ya gani to haƙiƙa annabi ya ƙara ganin mala'ika jibril gani na daban wani sauka na daban a can magariyar tugewa lalace inda ha jannatul ma'awa a can inda ya gani na aljanna take kaga fili ya nuna can ne can sama sai aka je da shi kuma can aljanna take to annabi ya ƙara ganin mala'ika a can magariyar tugewa can sama kaga sai hadisi ya fito yayi filla filla da wannan aya din manzo Allah ya zo yi bayani ma sai suka yi inkari suka ce yaya suka ce abin ya saba ma hankali sai aka ce musu abin bai saba ma hankali ba hankali kawai yadda zai yi mamakin shi ne akwai abin da yake ya saba ma hankali akwai kuma abin da yake hankali zai yi mamaki abin da ya saba ma hankali shi ne ka ce mutum ya mutu ko bai mutu ba aljamu bainal mutanaqidai shi ne saba ma hankali a cikin tunani na malaman philosophers abin da yake karo da juna a ce wane yana nan baya nan wane yana nan kuma ya yi tafiya yasa alƙalai suna alƙalai suke amfani da wannan mantik in an ce wane shi ya kashe wane sai su yi amfani da kanunu azamin tanakut wani doka ne a wajen malaman mantik kanunu azamin tanakut an ce wane shi ya kashe wane sai alƙalai ma tambaya wane lokacin da aka kashe wane ina wane yake sai ce lokacin da wani ya mutu wani ya tafi Kano an tabbatar ya je Kano eh, ya ce Kano a shi aka kashe wani ya ce an kashe wani ranar Litinin wani ba Kano a ce tunan Lahadi ma yana Kano ta ce to ba zai yiwu ya zamanto yana Kaduna yana Kano ba lokaci daya labudda ya zama yana Kaduna ko yana Kano to wanne ne daga ciki ta ce a tabbas muna da shaida ga hujjoji ga hujjoji yana kano to yanzu mun yanke hukunci ba shi ya kisa ba kaga tunani a irin wannan wasu tambayoyi za su ma a cikin tambayoyin za su fitar ma da amsar an gane wannan ko to kaga wannan shine ake kira a ce magana yayi karo wani ba a ce wane kafiri ne ya kafirce wa Allah kuma dan aljanna ne shi to wannan akwai tanakut ya ce to wannan ya saba ma hankali maganan ka ya saba ma hankali a ce wannan gajere ne dab da kasa kuma dogon mutum ne wallahi yana tabo sile ki ƙarya ne kai tsaye za a karyata shi sai dan yana nufin ɗaya hakika ɗaya majaz ya rufin kashere ne wannan kuma bai dogon hannu ne akwai kyauta haka wannan kuma katawili yayi an gane wannan ko amma yana nufin duka hakika ne to ba zai yiwu ba amma irin cewa manzon Allah ya tashi daga nan ya tafi baitul maqdis ya tafi kuma can sama ta bakwai har magana ya bai saba ma hankali ba sai dai hankali zai yi mamakin shi ne hankali zai ga hanya yabu zai yi misali zai kawo mana ah, maryam alaihi salam lokacin da mala'ika ya zo mata cewa ta amurki matan annabi ibrahim a walar eh, lokacin da tana cikin daki sai ta ga mala'ika ya zo yana magana da mijinta cewa ah, ba a ba ta haifi da ita ba ta haifi da bayan bayan mata tsufa ta ji kirkiri mala'ika ne yake gaya ma annabi ibrahim sai dike cewa ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa haza ba ali shekha inna haza la shay'un ta take ya kai na yanzu zan haihu ina tsohuwa tukub tukub kuma ga mijina shi ma ya tsufa da yawa kai wannan abin mamaki ba ta ce ƙarya ba ne don bai saba hankali ba ta ce inna haza la a ajib wannan abin mamaki ne kwarai da gaske sai sai Allah ya ce a'a a ta'ajabina min amrillah ya ke saratu kina mamakin al'amarin Allah ne rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait rahaman Allah da albarkan shi ya tabbata a gare ku ya ku mutanen babban gida haka sai Allah ya nuna mata lalle abin zai iya faruwa ga Maryam ita ma lokacin da mala'ika ya zo fata fata masalalaha basharar sawiya alat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ya zo mata a matsayin mutum ta ta firgita ina neman tsarin Allah da kai in kai mai tsoron Allah ne ka lisance ni qala inna ma ana rasulu rabbiki eh li ahaba laki gulaman zakiya yace ni manzon ubangijin ki ne Allah ya turo ni ne dan in baki kyautan da mai tsarki me take anna yakunu li gulam al istikam huna li ta'ajjub yaya za a yi samu yaro walam yamsasni basharun alhali namiji bai shafe ni ba walam aku bakiya ni ba karuwa bace mai zaman banza balle ya ce wani namiji ya taje ni haka nan ala kazalika ala rabbuki huwa alayya hayyinun haka ubangiji ya faɗa abu ne mai sauki a waje na wali naj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna za mu sanya shi zama aya abun mamaki ga mutane kaga bai ce abu ne wanda ya saba hankali ba abun mamaki ga mutane kuma ya zama rahama a gare mu wa kana amran makadiya al'amari ne an riga an hukunta shi ya ma zartu Saka shari'a baya zuwa da abin da ya saba ma hankali shari'a yakan zo da abin da hankali zai yi mamaki ne kun fahimci wannan ko to shine abin da su mutazilawa ba gane ba yanzu misali da zaka ce wa dan Najeriya da zaka ce wa dan dan Najeriya a da za a iya shiga jirgi cikin awa biyu ko cikin awa hudu a je Saudiya ko uh, wani abu ne kawai za a hau kawai a iska iska ya tafi da kai har zuwa Saudiya wani zai ce wallahi ko ko Qur'ani ya faɗi wannan ba zai yadda ba wallahi wani zai karyata eh. a ce kawai zaka hau iska ne kawai iska kawai da kai ka saudiya nan gaba za a za ringa hawa iska kawai ana zuwa saudiya shi ya saba hawa jaki da rafi za ka yi to iska in zai je saudiya kila sai ya yi shekaru kafin ya kai saudiya to yanzu kawai za a yi wani lokaci wanda iska kawai za ka hau awa hudu kawai kana saudiya kana hutawa ki ƙarya ne to yanzu kalli jirgi to kaga matsala kaga wannan ba mamaki ba ne to yanzu misali matsalan waya ma ya isa mamaki ke za ka ce su mutar zilawa in kai haƙuri da su zamani yana karantar da mutane ƙaryan aqidan su a gane su suka yi inkarin wani abu ne wa zasu ya za a yi abin yayu to su musa kaga misali ka ɗauki waya yanzu ina nan zan yi magana da mutum a China akwai wayan ma da ina so zan ta ganin fuskar shi yana kallo na yana ganin murmushi na da yadda nake magana kuma ina danna waya minti nawa zai kai can second har ya kai china kafin mutum ya kai china tafiya yaushe ne in zai hau jirgi an zai hau zai tafi a mota to ko jirgi kwana nawa ke yi <laughs> eh? to ka gani mutane da suke zuwa china su ba mu labari yaya tafiyan kwana nawa ne daga nan zuwa china to wannan jirgi kenan ba mai gudu to a lokacin jaki ake hawa a lokacin raƙumi ake hawa daga nan aje china tafiyar shekara nawa ne to amma sai aka ce ma mutum zai iya tafiya kwana biyu yana china na kai cewa ƙarya ne ko zan iya waya zan iya tattaunawa da mutum ina najeriya ina magana da ɗan china kawai dan nawa ne sukan guda na yi magana da shi kaga duk nan gaba ɗaya dan adam ne yayi wannan ina kuma abin da Allah ya yi. Allah ne fa yayi mi'raji da annabi kai kuma kace ƙarya ne wannan tafiyar na gudu in Allah ya ce kun me zai faru wa idza arada idza arada shay'an ay inma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun Allah da yake cewa abu kun fayakun ya ce zai iya kai annabi cikin ɗan sekon kawai yana can sama ta bakwai ya ce ba zai yiwu ba to me za ka ce game da inna Laha ala kulli shay'in qadir me ma'anar shi a wajen ka an gane kaga wannan akwai inkarin ma ikon Allah to wannan ina hankalin yake to eh, wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basr tashi kiyama Allah na so ya kawo shi kaman kawai kiftawan ido kawai an gama to shi wannan wani tawili zaka mai <laughs> kun gane wannan ko to saboda haka kada ya kasance aiwatar da hankali a cikin qadaya al matsala na gaibi aljanna wuta azaban kabari matan aljanna dawowan annabi isa dajjal cikin wannan mutum ya yi amfani da kwakwalwar shi ya kore shi masu ƙarfi to wannan kuskure ne allati yu'addu min alwahyi eh. an gane eh. su kaza ya gaibiya ana lissafa su daga cikin wahayi eh. wahayi shine huwal mazhar alwahid li ma'rifatiha kawai wahayi shine hanya shi kadai na sanin wayannan abubuwa annabi isa zai dawo ko ba zai dawo ba wahayi ne kadai maganan ceto da azaban kabari wahayi ne kadai zai iya gano shi maganar mi'raji wahayi ne kadai ina ba gano wannan duk irin wayannan abubuwa maganar ya juju ma juju wahayi ne in har ka aje wahayi to za ka yi taban kaura ne wallahi za ka yi tafa gauniya ka rasa inda ka dubara da zaman to kamar mawakin nan da ke cewa jitu wala adri min aina walakin ni ataitu wala kar absartu qudami dariqa fa mashaitu na zo ni ban san ma daga ina na zo kawai ni tafiya nake kawai na ga hanya a gaba na kawai na kama tafiya to bai san kawai bai san daga inda ya fito bai san inda za shi ba an gano wannan ko to so in kana so ka samu natsuwa cikin al'amari to kai aiki da wahayi qul in dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi hmm. wa in tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi qala ta'ala wa ma talaftum fihi min shay'in duk wani sabanin da kuke kowane iri ne hukuncin sabanin yana nan zuwa ga ina Allah ayi ila al-aqal ba wai zuwa ga hankali mai rauni ba almarid mai rashin lafiya almutahabbi mai fagauniya hankali mai fagauniya eh. na'am na uku Allah ya qaddima al fil umuri allati lam tattabi hikmatuha wato kada ya gabatar da hankali shi mutum ko Allah ya qaddam yuqaddamu al-aqal kada a gabatar da hankali a cikin al'amuran da hikimansu bai bayyana ba yanzu kamar sallah sallah asuba me yasa ya zama raka'a biyu sallan azahar me yasa ya zama raka'a hudu me yasa wannan a bayyana wannan a boye wa ya san hikiman eh yanzu da ba dan an saukar da wahayi ba wane ne zai iya mana bayanin sallah da hankali yadda ake yi tun daga niyya kabar har makaratun fatiha ruku'u karatun ba ruku'u dagowa sujada har zuwa sallama hankali zai iya gano wannan hankali ba zai iya ganowa ba dole yana bayani yana bayani daga wahayi kaga maganar sallah da maganar rakoyin sallah duka babu wanda yake gaya mana hikimomin su sallah azba raka'a biyu me yasa akwai sallar da ake tsawaitawa ko wanda ake gajartawa me yasa ka gani wasu salloli ko ga an ce an ce kawai a yi sa a tsaye ka ayi ruku eh? da muke yara ka ce duk wanda ya ruku ya tafi kenan sallar gawa ba ce eh. wallahi kana ruku ka tafi eh. to kaga menene hikiman da yasa sallan gawa ba ruku'u wanda shi yasa Abu Hanifa rahimahullah ya sallan gawa ba sallah bane addu'a ne shi a mazhab Abu Hanifa sallan gawa addu'a ne kawai ba maganar sallah bane tunda ba sallah bane ba maganar karatun Fatiha ba maganar wani sura ko addu'a za a yi abin nan bane yace to in sallah ne me yasa ba ruku'u ai ruku'u wajibi ne ba ruku'u a cikin sallah ya ayyuhallazina amanu rukuu wasjudu wasjudu eh. an cire rukunai guda biyu Eh? Hmm. ba ba zaman ya. ba kaza ba kaza a ciki ba ibada ba ne, ba ba nan ba ne. ba sallah ne, addu'a ne misali amma malamai sun mai raddi an kira shi sallah yake to sallah ne lugatan lasilaha eh. na fatan gane to kun ga wannan kenan abin da hikiman shi bai bayyana ba Kamar in wato na wanke hannu na yanzu bayan na gama wanke hannu in na zo zan yi alwala hannu na fatas na fito daga wanka hannu na garo zan yi alwala kuma ya zan yi zan ƙara wanke to wannan wanke hannu mai hikiman shi tsafta bayan na na tsaftar kaga wannan ta'abudiya ce wacce babu wanda ya san hikimanta eh. to irin wayannan abubuwa hankali bai gano shi kawai ana biyayya ne zuwa ga Allah ah. yanzu ina da janaba janaba hadasi ne ko eh. duk jikina akwai janaba amma kuma in babu ruwa mai zan yi Tayoma, ina zan wanke zan zuba ƙasa duk jikina ne ko ina kawai fuska tafin hannu eh. sauran jikin mai sa ba wanke shi ba kuma haka zan je yin sallah eh. gashi sauran jikin ba wanke ba me hikimar da yasa kawai da ƙasa kawai aka yi nan da nan kawai shikenan amma in za a yi alwala kuma in da kuma alwala alwala shi ba nan da nan shikenan a taimama nan da nan alwala kuma sai an wanke sai an shafan kai an wanke kafafuwa me yasa alwala ba za a wanke nan da nan ba kawai tsaya kaga duk wayannan abubuwa abubuwa ne wanda yake ta'abudiyya wanda hankali ba zai gano su ba duk ƙwarewar filosofa wala sai dai shafa musu lafiya an gano wannan to irin wannan wato hankali baya zuwa wajen kawai hankali yana sallamawa ne kai tsaye zuwa ga maganar Allah an ce menene an ce an ce menene linzami ya fi karfin bakin kaza eh to shima irin wannan matsala ta abudiya ya fi karfin filosofa dole sai da ya mika wuya zuwa ga nasi A huwa ma yu'rafu bil umuri at-tawqifiyya shine abin da aka san shi da suna bil'umuri a at-tawqifiyya al'amari tawqifi wanda kawai ana tsayawa ne zuwa ga nasi ba san dalili ba kawai an mika wuya ga Allah Allahu alam an ce lokaci ya yi ko na'am eh sai masu tambayoyi a gurguje masu kyau suna mota ma Allah hmm. ba don su aljanna ba kuma ba don gode mota ba to kuma hankali ne kuma Allah hankali ne mana suna ba da hankali sun ce wai suna bauta ma Allah ba don soyayya ba kuma ba don me gudun azaba ba don gudun azaba suna yi ne kawai don a ba don soyayya suna cewa don son shi suke yi suna bauta ma Allah dan suna son Allah eh, ba dan son aljanna ba don gudun wuta ba wannan su ba yake nan eh kaga shi kuma Allah zai ce ma annabi a zai ce wa mala'iku innahum a sai ce annabawa innahum kanu yusari'una fil khairat eh, wa yad'una na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in an gane kul inni inni akhafu ina saitu rabbi azaba yawmin azim annabi yana jin tsoron azaba <laughs> <laughs> na'am wa salam a kware da gaske tabbas tun daga na kawo misalin jirgi na ce inda za a ce za a yi jirgi wanda ce karya ne a yi wata dabba wanda ta a yi wani wani halitta wanda ya fi jirgi ya fi kai ya fi rakumi ɗiban kaya kuma ya fi raƙumi sauri ya fi doki sauri za a ce ƙarya ne sai ga shi mun gan shi <laughs> to shi ke nan za a zagaya ne na? yau yau alhamis ko yau juma'a saka ga yan uwa na za su zagaya neman taimako na tafsir saka yan uwa a bayar da yawa sun san lokaci ya riga ya ƙuri ana neman taimako da yawa saboda yanzu ba mu wuce wata hudu ba kafin zuwa abin ko ba a fara da wuri saka da Allah da yawa ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa dama aqdamakum na'am shikenan ko subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik